Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare shirin na koyon harshen farsanci na nan tafi da ƙarshe mu tuke shirye-shiryen namu da shirin na Afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Said Hassan Nasrullah ya bayyana cewa guguwar a ƙasa sauyi ne babba. birtaniya tana taimakawa haramtacciyar kasar isra'ila da bayanan sirri a kan gaza a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shugaban ƙasa tshisekedi ya saba layar fara zango na biyu na shugabanci yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya ce guguwar a ƙasa sauyi ne mai girma babban magatakardar kungiyar ta hezbollah da hassan nasrullah ya bayyana haka ne dai a yan taron da aka yi a tehran a kan gaza a matsayin wani babban alami na gwagwarmaya. sai nasrullah kuma ce farmakin a ƙasa ya zo ne dai a daidai wani lokaci mai hatsari ga batun falasɗinu don haka ya sauya komai babban magatakardar kungiyar ta hezbollah said hassan nasrallah ya kuma ce farmakin guguwar a ƙasa ya watsar da duk wani ƙoƙari na ganin an mayar da batun falasɗinu zama gefe ɗaya da kawar da shi wakilin ƙungiyar hezbollah a tehran abdullah safiuddin ne ya karanta jawabin na said hassan nasrullah a wurin taron na jiya asabar. wani sashe na jawabin babban magatakardar kungiyar ta hezbollah kunshi cewa da akwai nauyi mai girma da ya rataya a wuyanmu baki daya da hakan ya wajabta mana zama a cikin fadaka a kowane lokaci domin taimaka batun falasɗinu da gwagwarmayar falasɗinawa firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya nuna ƙin amincewarsa da batun kafa falasinawa kware-kwarar gwamnati a jiya asabar ne dai firaminista benjamin netanyahu da wasu mambobin gwamnatinsa suka nuna ƙin amincewarsu da batun kafa kware-kwarar gwamnatin falasinu wannan matakin da haramtaccen kasar isra'il ta ɗauka yana zuwa ne dai a daidai lokacin da gwamnatin joe biden na amurka take nuna cewa bayan gama yaƙi ya kamata a kafa wa falasinawa kwarekwarar gwamnati da aka yi musu alkawali a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo benjamin netanyahu ya ce babu yadda za a yi isra'ila ta ja da baya a kan shimfiɗa ikonta a faɗin ƙasar da take macin kogin jordan ofishin firaministan na haramtaccen ƙasar isra'ila ya ƙaryata labarin da ta ce talabijin ɗin cnn ta watsa na cewa a shirye firaministan yake ya amince da kafa falasinawa kwarekwarar gwamnati dangane da makomar gaza bayan yaƙi ma netanyahu ya bayyana matsayar da take cin karo da ta amurka a zahiri na cewa sojojin mamaya za su ci gaba da shimfiɗa su a wannan yanki birtaniya tana taimakawa haramtaccen ƙasar isra'ila da bayanan sirri akan gaza wata jarida mai binciken kwakwaf a birtaniya ta ba da rahoton da yake cewa jiragen saman kasar sun yi shawagi na tattara bayanai har sau hamsin a saman gaza tare da baiwa haramtacciyar kasar isra'ila bayanan da suka tattara jaridar mai suna declassified uk ta ce daga watan satumba zuwa yanzu jiragen saman leƙen asiri na birtaniya sun tashi daga tsibirin da keliya da ke cyprus domin yin shawagi a saman yankin gaza saboda tattara bayanai na sirri da mai su ga haramtacce kasar isra'ila jaridar ta ce sojojin birtaniya sun yi amfani da jirgin sama samfurin shadow r1 domin tattara bayanan kuma yana ɗaukar sa'o'i shida a kullum suna yi to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaba felix shekedi na demokuraɗiyar congo ya saba layar fara zango na biyu na shugabanci a jiya asabar ne dai shugaban ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya rantsuwa fara zango na biyu na shugabanci yana mayan alkawarin sake haɗa kan al'ummar ƙasa shugaba ta shekedi ɗan shekaru 60 ya ce na karɓi ragamar mulkin da kuka bani amana kuma abin da muke so shine sake haɗa kan al'ummar congo da kuma ci gaban ƙasar zaben da aka yi a watan disamba ya baiwa shekedi nasara da kaso 70 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada kamar yadda hukumar zaben ƙasar seni ta sanar sai dai jam'iyyun hamayya da ƙungiyoyin fararen hula da kuma malaman addinin ƙasar su nuna ƙin amincewarsu da ingancin zaben a karan farko an zaɓi shekedi ne dai a shekara ta 2019 a wani abu da ake ganin shine mika mulki ta hanyar demokuraɗiyya na farko da aka yi cikin ƙasar tun samun 'yancinta daga ƙasar belgium a shekara ta 1960 shugaban ƙasar somaliya ya kai wata ziyarar aiki ta musamman zuwa masar shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh mahmud ya isa birnin alkahira ne a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawaga a ziyara irin ta ta biyu da ya kai masar tun bayan da ya karɓi mulki jakadan somaliya a masar ilyas sheikh umar abubakar ya jaddada muhimmancin ziyarar wacce ta zo a wani lokaci mai matuƙar muhimmanci duba da irin yadda somalia ke fuskantar abin da ta kira wai haƙƙinta daga ɓangaren ƙasar habasha bayan kammala taron yarjejeniyar fahimta tsakanin habasha da yankin somaliland da ke arewa maso yammacin somaliya dangane da batun tashar jiragen ruwa. har ila yau shugaban ya jaddada cewa kudurin kasarsa na cimma matsaya tare da masar bisa la'akari da muhimmiyar wadda ke takawa a yankin yana mai yabawa da abin da ya kira babban goyon bayan da masar ɗin take baiwa ƙasar tasa somaliya to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam ke naka saurara dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku. a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan tunanin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na buɗe yaƙi ga dangadan da ƙasar labanan can za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa yanzu yanzu babu takamaiman a kan kowace ƙasa ce ko kuma kowane mutum ne guda ɗaya ko kuma gungun mutane waɗanda suka ja kunnen haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan katta gigin buɗe yaƙi ga dangadan da labanan sai dai abu ne da yake a fili cewa idan har hakan ta faru to za a kawo ƙarshen yaƙin tana mai nadama da kuma cin ƙasa domin kuwa ba za ta yi nasara ba kamar yadda hasashi da dama ya ke tsinkayowa a cikin kwanakin bayanan ne dai haramtacciyar kasar isra'ila take magana a kan cewa a baya ta so kaiwa labanan hari na kan dagarku amma kuma ta baiwa kafofin diflomasiya damar yin aiki a kowace rana ta allah hakikanin barna da haramtacciyar kasar isra'ila ta tafka a gaza tana ƙara fitowa da bayyana adadin shahidai yana ta ƙaruwa hakanan gidajen da ta rushe da muhimman cibiyoyi da ta rusa hakanan kuma bayanai suna fitowa akan cewa a baya ta shirya kaiwa labanan harin kandagarko kamar yadda wani dan majalisar yaƙi gadi ezenkot ya bayyana ya bayyana cewa shine da kansa ya hana a kai wannan harin akan labanan wanda ya ce zai zamarwa haramtacciyar ƙasar isra'ila wani babban bala'i idan har ta kai shi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki wancan mataki ne dai na cewa za ta kai wa labanan hari bayan bakwai ga watan oktoba tun ma kafin hezbollah ta fara buɗe wuta an rika samun saɓani kan wanda ya hana a buɗe yaƙi kan labanan ɗin a baya an ce shugaban ƙasa amurka joe biden ne ya gargaɗi isra'ilan da cewa kar ta kuskura ta buɗe wani fagen yaƙi da ƙungiyar labanan yanzu kuma ana maganin shi shine ya fito da kansa yana cewa shi hana haka kuwa. ya buƙaci a jinkirta zuwa wani lokaci a nan gaba yana faɗin haka ne a cikin alfahari da bugun kirji sai dai a fili yake cewa manazarta da masu sharhi akan harkokin tsaro da kuma soja na haramtaccen kasar isra'ila tun a farkon fara kaiwa gaza hari suke gargadin cewa haramtacciyar kasar ta yahudawa ba ta da karfin da za ta iya bude yaƙi ta fagagen daga guda biyu gaza da kuma labanan sun kuma shafaɗa a fili cewa buɗe yaƙi a yanzu ba shine ya dame su ba a hakikanin gaskiya abinda da yake faruwa a kan boda ko kuma iyaka tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila da a wani lokaci ne ba wannan bai faru to da tuni haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta shelanta yaƙi a kan labanan baki ɗaya. tarihin wannan ƙasa take haramtacciya wacce kuma ke cike da aikata laifuka na nuni da cewa kan abu ɗan kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta shelanta yaƙi a kan wasu ƙasashe fakewa da cewa an kashe jakadanta a wata ƙasa a turai shine sa ta ta yaƙi a kan labanin hatta mamaye mafi yawancin yankunan kudancin ƙasar hatta isa ma birnin beirut sai dai lamura sun sauya a baya saboda tsayuwar daka ta 'yan gwagwarmaya da kuma tsoron abin da zai iya faruwa idan har ta yi gigin shiga wani yaƙi irin wannan musamman ma dai bisa la'akari da cewa manazarta suna nuni da cewa ƙungiyar ta hezbollah tana da makamai da kuma mayaka fiye da waɗanda ake da su a yankin gaza to kwanaki ɗari sun shuɗe daga ta yaƙi a kan gaza amma har yanzu babu ɗaya daga cikin manufofin siyasa da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta ayyana da suka tabbata har yanzu ƙungiyar hamas da mayakanta na ƙasam suna nan a tsaye da ƙafafunsu ba a rusa su ba kamar yadda shugabannin 'yan sahiyoniya suka yi alkawali tun ranakun farko na shirin yaƙi kuma har yanzu bayan gushewar fiye da kwanaki ɗari daga buɗe wannan yaƙi na kisan kiyashi babu ɗaya daga cikin fursunonin yaƙin da 'yan gwagwarmaya suka kama da haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta mai da su gida. shi ko yana daga cikin manufofin da shugabanninta suka ayyana tun da farko cewa ɗaya daga cikin abin da za su yi shine kwato da fursunoninsu daga hannun ƙungiyar hamas an saki fursunoni a baya an mata hanyar musaya inda ƙasashe kamar masar da ƙatar suka shiga tsakani haramtacciyar kasar isra'ila ta saki falasinawa da dama da suke cikin kurkukunta yan gwagwarmaya kuma suka saki wasu daga cikin fursunonin da suke rike da su alhali kuwa tun farkon yaƙi na netanyahu ya shirinta cewa za su rusa hamas baki ɗayanta sannan za su kwato fursunoni su mayar da su ga iyalansu wannan ne taken da ministan yaƙi galan shima yarka bayyanawa to idan abin da ya faru da 'yan sahiyoniya kenan a gaza mai zai iya faruwa da su bisa hasashe idan suka yi gigin buɗe yaƙi da labana hezbollah tana da makaman da 'yan gwagwarmaya a gaza ba su da su kuma suna da tsari na yaƙi mai ƙarfi bisa dogaro da abin da ya faru da 'yan sahiyoni a gaza za a iya cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila dai tana yin kambami ne akan karfinta sannan kuma ta gaito amurka ne ko ta jawo ta domin ta zo ta taya ta yaƙi kuma watakila abin da ta gani na girman taimakon da amurka da ƙasashen turai da take yi wa aiki a cikin wannan yanki suka bata shi yasa take jin cewa za ta iya faɗaɗa fagen yaƙi a cikin yammacin asiya ta buɗe sabon yaƙi a kan ƙasar labanan amurka ta sha bayyana cewa yanzu hankalinta ya koma kan ƙasashen rasha da china ne domin rage ƙarfin da suke da shi da kuma hana su ci gaba da bunƙasa kamar da take tunani don haka ta san illar take tattare da sake komowa cikin gaba ta tsakiya da sake shelanta yaƙi na kandagarko irin wanda bush karami ya yi a kan iraki a reshe juye da mujiya da sunan yakin garko amurka ta kai wa iraki harin duk da cewa wancan salon yakin yana cin karo da dokokin kasa da kasa jamus ta yi amfani da sunan wannan yakin na Kande-Garko, ta kai wa kasar norway hari a lokacin yakin duniya na biyu saboda ta hana kawancen ƙasashen da suke yaƙi da ita shiga cikin wannan ƙasa. sai dai kuma kotun da aka kafa bayan yaƙi domin hukunta 'yan nazi ta bayyana cewa matakin na ƙasar jamus bai bisa doka a shekara ta 1981 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi tir da harin kan da garko da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa cibiyar makamashin nukiliya ta iraki ta hanyar fitar da kuduri mai lamba 486 sai dai duk da haka ba tare da la'akari da wanda ya hana haramtaccen ƙasar isra'ila kai wa labanan hari ba yanzu idan har za ta shiga wannan yakin to ba za ta fito cikin nasara ba bisa hasashen da su kansu 'yan sahiyoniyar su yi idan yakin gaza ya zo ƙarshe aka kafa kwamitin bincike na 'yan sahiyoniya za a fito da bayanai masu yawa a kan wasu abubuwa da yanzu ba a san da su ba idan ko har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta da tunanin shirinta yaƙi a kan labanan da sunan kan da garko to shakka babu shigar da hezbollah ta yi a yaƙi a yanzu daidai yake da shigar da ƙungiyar ta yi a syria domin hana 'yan ta'adda kawowa wa labanan hari masu sauraro za mu dasa aya anan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana sashen hausa na radio iran mai magana baba ya gamba ne daga nan garin tumniya jihar da magaram jamhuriyar niger kuma ga mun sakon gaisuwa ta zuwa ga barmasi dan dumin muge wanda yake nan jihar da magaram akwai raba mai aski akwai mamallawan dan kwairo wanda yake unguwar tudu akwai tasi unguwar tudu akwai muhammad uda muhammad jet kori wanda yake nan jihar da magaram akwai eh, ilyas prezi akwai abdulaziz prezi akwai da dan minista sanusi madattai isu makeri madattai lawal dan madam akwai muji jirgi akwai sabi yushau da abdulmumin mai cincin wanda suke karyami akwai mustapha ladan wanda yake kanya garin daudu akwai sa'idu mai shayi shi ma wanda yake kanya garin daudu akwai kabiru sila usman akwai dukkanin masu sauraron ku tashi lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo mai albarka na Iran. Da farko mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin musulata. To gaskiya muna godiya da kuke ba mu dama ƙarshen mako muna gaida abokan zama da abokan arziki. Da farko ina gaida Murtala a daidaita wanda yake Bila Fada. Ina gaida Dini mai gari wanda yake Bila Fada. Ina gaida Malam Abdulrahman wanda yake birnin musulata. Ina gaida Dan Fulani wanda yake Mamman Sani wanda yake kenan birnin masarata kuma da ni kaina ina ma kowa dubin gaisuwa da fata alheri wanda suke birnin libya eh ku tashi lafiya muna godiya da kuke ba mu dama mai magana isa rabu abu wanda yake birnin masana'anta assalamu alaikum murya hausa ta biyu shi da fatan da an tashi la mai magana sirvan bukari sai sp benam sandar ina gaida ku kuma ina shaida muku hal yanzu dai eh, dama garan niger ba ma samun jin eh, medal musulunci muna so a duba mana wannan shani yadda ake ciki bayan haka nan ina gaida ku ina gaida asan barka a nan da magaram ina da duka mambobi na kungiyar masu kira da saurare agalas haka su benzema roga roga da sauransu dai su iliya su duka dai ila gaida su to da fatan dai ana lahiya to salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alkhairi sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasa ke jamhuriyar nijar jihar maradi kasan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an wani lahiya da kai da abokan yake kan gidan rado iran mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba dama mana gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya kuma ɗaya daga cikin mambobi mamba na masu kira da da saurare na radoyin afirka baki daya mamba daga cikin mambobi na na jihar muradi insha allahu ina gaida mamman lauli dan kwairo wanda yake adama garan akwai tasu ungo tudu wanda yake adama garan akwai isman mai dala bushiri wanda yake adama garan akwai raba mai aski wanda yake adama garan idan na koma agadas akwai malam alkasin babba wanda yake shugaba na masu kira da saurare na afirka baki daya akwai alkasim haz wanda yake a garin agadas akwai shugaba yan nuna mai dankalin turawa wanda yake a najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu wacce Hausa mu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da mu mun sani dauda cin wanzu wanda ake kira da bigiman Eroga mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da ke nan jihar Magaram to da yake muna karshen sati eh, da kuke ba mu dama muna godiya farko ina gaida dukkanin ma'aikatan gidan radio na wacce Hausa mu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ah, ina gaida shugaba na masu kira da sauraron radio ta Afirka baki daya Alkasim Baba da sakatare eh, Abubakar a akwai kuma mataimakin shi abdulmumin zamfara akwai abokina shugaban kungiyar masu kira da sauran radio wakilin gombe eh, kwamara ta afan siban rufa akwai haddini eh, wanda suke gana wakilin eh, masu kira da sauran radio ta afirka ina gaida inda dawo nan da maganin akwai president muhammad salisu wanda ake kira dazman da mataimakin shi kabiru sila usman akwai hassan alhaji umar akwai jan namu tare basiru ma'aikaci a radio shukura salamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman kuma mai dala bosheri ta da magaram a Yau na shigo na kafa mai albarka domin bi ga sakon gaisuwa ta kama haka. Ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka a madadin sa ina gaida daukacin ma'aikatan gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran maza da matansu. Shi zai sa an gaida abokin haɗabu mai kwamfuta mai yama su mai shi ya sarakuna. Abokina Mamman Sani Dawo Alaska zaɓen birin Mamman Sani Dawo da Tuwanza Mamman Sani Dawo zaman takasi moto. Shugaban masu kere da sauraron Afirka gaba ɗaya Alkasim da takwaransa Alkasim da Ashatu garin Agadas ba zamanta da Udu Muhammadu Zatkori Malam Muhammadu Ɗanbare Bari tsoho ɗan albarka Iliya mai kanti garkin daura ba shi sa an gaida su sunusu madatai isu ya kuma mai aski ba da raka shugaba rabo mai aski ba zama ta da dan minista ba ina gaida abokina muhammad lawan dan koro ungwaturu tasu ungwaturu yaro buniya ba zama ta da shi ba ina gaida kwamar baba ya gamba tumniya ba zama ta da kabiru sule usman malam kabiru garin maradi malam ibrahim garin kasagi ba zama ta da eh, kwamar ilyas yakubu digawa ba zama ta da kwamar ibrahim lara gabta ina gaida ado salati da annabi rijau ba ina gaida zaki tuzo dangi zirmawa yaya tatuwa na usaini abdullahi garin ya gaba baya laka yana garin boshari ba zama manta da ma'aifina ba kuma ina gaida dukkanin daukacin masu sauraron wannan kafa mai albarka a madadin su ina gaida kowa da kowa suna na Usman mai dala Bosheri ta da magarin Anijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai muku magana Abdulaziz Malam Nafi'u wanda aka sani da Prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Muna jin daɗi da kuke bamu dama muke gaida yan uwa da amannan arziki musamman ma ba zan mance ba da abokina Lawal Luwai tare da Kabiru Sule tare da Dozman Takasimu to shugaba Rabe mai aski mamman sani dauda ta tasiri unguwar tudu shi na garin madattai isu na garin madattai da duka yan garin unguwar dan uwa ba zan manta da su ba da kuma mu yan kulub da fada na jihar da magaram da kewaye sunana abdulaziz malam nafi wanda aka sani da firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger radio iran a tashi lahiya malam hassan barka assalamu alaikum wa shafin hausa radio tehran sunana uda mamadu a jadkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger. zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina ibrahima haruna mai angwa mazauni a kasan kamaru ina gaida sani dawo alaska tsatsun da muhammed lawan dan kwairo anguwar tudu da tasiu anguwar tudu da mamman sani dauda cinwaza da mamman salisu dozman da usman mai dala bausheri da lawoli luwaye da babaye gambo eh, da babaye lefe dukkanin babai babai ina gaishe su kuma ina gaida jagoran shirin malam hassan barka a madadinka ina gaida ma'aikatan rediyo teran ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama da sumayya shi'ar sarakuna ina fatan kowa na lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu a jihar dabaga a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki a dukkanin karshen mako da farko ina gaishe da jagoran shirin malam hassan Hassan Barka da kuma abokina Usman Mai Dala Bushiri, Yakuba Mai Aski ba da raka, Abdul Aziz Prezi da Tasiyu Anguwar Tudu, Raba Mai Shayi Anguwar Tudu da Idi Yalo a Anguwar Tudu da kanina Awolu Bukata Anguwar Tudu, baba babana Barmasi Dan Dumumuge Mai Shayi da kuma abokina eh, Ilis frezi da kuma eh, Alkasim Baba Agadas eh, da kuma Usman Mai Dala bausheri Uda Mamadu Jatkori, Kwamarar Babaya Gambo Tumniya, Babaya Siniya injiniya garin noma abdulrazak garin malam ta gona muhammad lawali luwaye garin matsin kai ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan dan gwaro anguwar tudu a jihar damagaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio irin radio mai albarka ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman daga nan ga mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gani yan uwa da amina arziki na karshen mako mako daga farko dai san barka ina gaida ka da kai da iyalinka iso madakai kai ma ina gaishe ka sanisi madakai kai ma ina gaida ka muhammad dan bari bari kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina gaida ka lawa andu ya kai ma ina gaishe alkasun baba har agadas kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaira ka kabiru sulu usman bakin taransa zandar kai ma ina gaishe ka daga sarkin aiki na ƙasa baki dai ina gaida ka tsoho bubakar isa ina gaishe ka haruna bingirawa buza kai ma ina gaida ka yan uwa duka wanda a cikin wannan shahi mai albarka ina gaida kowa da kowa ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tari daga nan ga yamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum radio iraq radio musulunci ina gaishe ku da fata alheri ni na suleiman ibrahim a wulin matsayi ina suleiman ibrahim daga nijar eh ina gaishe ku da fata alheri kuna lahiya mamma ni gambi assalamu alaikum sashen hausa na boh kai tsaye kuna tare da muhammadu lawali luwaye garin matsin kai jihar damagaram jamhuriyar nijar alhamdulillah irin wani lokaci da kuke bamu dama a dukkan karshen mako mu mika sakonnin gaishe gaishen mu da farko zan fara da shugaban shirin malam hassan barka ina gaishe da kai da ma'aikatan gidan radio boh gabaki daya ina ba da sakon gaisuwa a gare su akwai shayabu da aka fi sani da babaye da ke nan matsin kai akwai mamu da mai shago a nan matsin kai akwai kako mai hotel a ɓaure mai fashe da mutanen rigar ɓaure ga baki ɗaya ina gaishe da su sannan ina gai da lawan ɗan kwairo unguwar tudu da magaram akwai abdulaziz malam nafi'u da aka fi sani da firezi ina gaishe da shi akwai usman mai dala bausheri akwai sanusi madattai sannan ina gai da tsoho mai albarka muhammad dan bare bari ina gai da. aliyu zaki zandar sannan ina gaida alkasim shugaba na kungiya ta masu kira eh, ta afirka ina gaishe da shi da dukkanin mambobi ina ba da sakon gaisuwa a gare su boh ku tashi lafiya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. baran haɗa ku da abdullahi salu katsina domin gabatar da shirin na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a za mu shiga cikin darasi na ɗari da tara a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankunan da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa wadda kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakanin su dangane da abubuwan da za gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. قرآنی می چقدر؟ گلگودن یایا این است ونن نه همینطور هکا نقش زنی نقش ها زن زنی نقاشی ایکن زنی، جالب می ƙayatarwa گپی چیست میننی صفحه شاپی هنر فساحه تزهیب زینه تزهیب کاری ایکن زینه ما میگوییم مو منا چیوا تزئین کلیه صفحه ها کتاب لطفی فقط کوی مخصوص نه مصمم علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر شی از چه زمانی؟ دگوان لوکت چی؟ آن آغاز شده است wancan aka fara shi Hitch babu wani u mi donald shi ya sani u nemi donald shi bai sani ba dore sasaniyan lokacin mulkin sasaniyawa ya yani. واتو کمی کبن قبل از کپی آن وجود داشته است وانچنگ یه نده سمواه زریف می کن رنگارنگ می لونکه موزه ɗakin aji kayan tarihi Muzeho. ɗakunan aje kayayyakin tarihi jahan Duniya. vujud dorad. yana da samuwa کشور ƙasa کشورها ƙasashe Digar. na daban هست اکوی شی بهترین مپیپیچی madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci In قرآن چقدر زیبا است بله همینطور است این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است نه تصهیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتابها وجود داشته است نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست بله ولی تصهیب ایرانی بهترین da در جهان است To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar ita gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. قرآن چقدر زیبا است ونن قرآنی ندا متکر کاو. بله همین طور است ای حکنی این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ وادنن زانه زانن مسوق قایتر و اگه قرآنی نمی نه به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است muna چما ونن wannan fasaha zayyana zayyana wata fasaha ta ƙawata shafukan littafi هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است؟ fasahar زینه ta keɓance ƙur'ani قرآنی kawai? نه تصیب روی کتاب علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود زینه زینا انا تما اکل لطفه نه علمی دن تاریخی مهمی این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمیداند اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است باب وندا سنی اما تن daga lokacin mulkin Sasaniyawa wato dan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زنه زنن شاپکان wannan قرآنی سنا da kyau kuma masu launuka کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan aji kayayyakin tarihi na duniya honar tashib dar kishfar hoi digar ham hast akwai fasahar zayyana ne a sauran kasashe bale wali tashib irani behtarin tashib dar jahan ast i e, amma zayyanar iran ita ce mafi kyau a duniya Tumadala da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ne abdullahi sanu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba ga shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau Africa. Ayo. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo mahangar tsohon mai baiwa tsohon shugaban kasar Sudan shawara ne kan abin da ke faruwa a Sudan cewa yakin siyasa ne da ake ruru ta wutar rikicin a yankin gabashin Afirka da ni Sunusuwanti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai baiwa tsohon shugaban kasar sudan shawara amin hassan umar ya ce rikicin da ke faruwa a kasarsa a halin yanzu ya samo asali ne daga tsoma baki daga waje da nufin sake tsarin sudan ta fuskar siyasa kuma waɗannan masu shiga cikin harkokin cikin gidan kasar sudan daga waje ba za su taɓa amincewa da duk wani sakamako ba sai dai wanda zai daidai da abin da suke so kuma ta hanyar da ta dace da mahangarsu umar wanda ya kasance babban mai shiga tsakani na gwamnatin sudan a shawarwarin zaman lafiya na doha a rikicin darfur daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2011 ya kara da cewa a halin da sudan ke ciki a yanzu wani bangare ne na al'amuran da suke faruwa a yankin kuma wani yanayi ne da ya ginu bisa manufar rarraba kasashen yankin da wargaza su da kuma ganin sun amince da siyasar kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kuma bayan kakkasa sudan zuwa ƙananan ƙasashe za su kasance daga cikin taragogin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta jagorance su zuwa ga ƙasashen yammacin duniya a wata hira ta musamman da ya yi da gidan talabijin na aljazira tsohon ministan ya jaddada cewa abin da ke faruwa a sudan ba yakin basasa ba ne tsakanin ƙabilun sudan amma yakin siyasa ne da ƙasashen yankin suka tsaya a baya suna ingiza masu rikici a tsakaninsu kuma babban burin da aka sanya a gaba shine wargaza rundunar sojin ƙasar da kuma tarwatsa dakarun siyasa na asali a ƙasar ta sudan da kuma nisanta su daga fagen siyasar sudan har abada amin hassan umar ya yi karatunsa na jami'a ne a birnin khartoum fadar mulkin kasar sannan ya yi digirinsa na biyu da na uku a kasar amurka yana da littattafai da dama da suka hada da asalin siyasa rikici tsakanin masu adawa da tunanin addini na musulunci da marasa addini a yankin gabas ta tsakiya dalilin tunanin musulunci kaiwa ga asalin al'adun sudan da makarantar yin riko da adabin musulunci hakanan yana da tarin littattafan waƙoƙi da suke ɗauke da take guda biyu ashajan at-tauhid da muhammadiyat matsalar da ake ta yadawa a kafafen yada labarai da harkokin diflomasiyya gaba daya ita ce cewa akwai tawagogi biyu karkashin jagorancin janar-janar guda biyu suna fada da juna a sudan amma wannan shelar ba gaskiya ba ce domin ko da an cimma matsayar sulhuntawa tsakanin waɗannan janar-janar biyu to matsalar ba za ta kasance an warware ta ba domin al'amarin ba batu ne da ya shafi mutane biyu kawai ba hakika batun dai shine tsoma bakin kasashen waje da suke son juya akalar sudan ta fuskar siyasa yadda suke so kuma waɗannan masu tsuma baki a harkokin cikin gidan sudan ba za su amince da sakamakon da zai kai ga matakin barin matsayar ƙasa ɗaya dunkulalliya ba don haka kuskure ne a mayar da hankali kan mutane biyu da a zahiri suke jagorantar rikicin kasar saboda mutanen biyu ba su da wannan muhimmanci wajen zartar da hukuncin ƙarshe akalla a bangaren sojoji general abdul fatah al-burhan ba zai iya yanke shawara dangane da sojoji ko kuma kasar ba ba tare da cikakkiyar amincewa daga rundunar sojin kasar ba waɗanda a fili suke da masaniyan abin da ake so abu na farko da ake nema shine rusa wannan rundunar kuma ana sanar da hakan sannan sake gina ta ta hanyar da ta dace da bangarorin waje kuma hakan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba hakanan ba zai yiwu a yi sulhu a siyasance ta hanyar daidaita tsakanin bangarorin biyu da suke fada da juna ba domin akwai wata tawaga mai kishin ƙasa mai son kare martabar ƙasar da 'yancinta kuma tana da imanin ganin an murkushe 'yan bindigar da suke matsayin sojojin haya da aka shigo da su daga wajen ƙasar kuma suke samun kuɗaɗe da makamai duk daga ƙetare don haka babu wata al'umma da za ta amince da sulhun ƙarƙashin sharaɗi da mahangar masu tsoma baki daga wajen ƙasarta amma inda gaskiyar magana take ita ce saɓanin abin da ke faruwa a baya musamman tsakanin 'yan ƙasa da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai to wannan rashin jituwa ne na cikin gida gaskiya ne cewa akwai wasu bangarori na waje da suke da ajanda a cikin gidan kasar amma fa lamuransu ba za su tafi kamar yadda suke so ba kawai sun zaɓi ɗaya daga cikin bangarori biyu da goya masa baya amma yanzu sun kirkiro ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu kuma suna amfani da shi wajen sake gina tubalin da za su yi amfani da shi wajen cimma manufofinsu a sudan hakikanin gaskiya lamarin kasar sudan wani bangare ne da ya shafi al'amuran da suke faruwa a yankin lamarin da ya ginu a kan yiwuwar rarrabuwar kawuna da wargaza yankin da kuma sanya shi yarda da batun kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma zama ɗaya daga cikin tawagar da haramtacciyar kasar isra'ila za ta ja zuwa ƙasashen yammacin turai wannan sauyi ana son ya kasance mai sauki ta hanyar gudanar da juyin mulki kuma akwai mai kula da irin wannan siyasa da tsara ta baya ga shi ma akwai mataimaka na yankin da aka shirya kuma akwai gamsuwa na duniya kan shirin domin mafi yawan kasashen duniya sun gamsu da cewa idan aka samu canji cikin kwanciyar hankali a sudan ga abin da ake kira yarjejeniyar tsarin aiki to ba za a samu matsala ba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 ma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan gadon lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki a tarbe ma wani sabon shirin da mijin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen a makafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.